يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله سايو من رانر أكو ga watan rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabi rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر نبب مال ممو محمد الثاني عمر الله يقاريش دلافيا إمس قوان قوانا زام تاشي أشافنا لريبيو لشاترة إن مال يكي حادثة الإفكي وتوفار faruwar da aka yi wa aisha matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake cewa hadisatul iski yace wa huwa ma waqa'a shine abinda ya afku fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki na banil mustalik ko ghazwatul muraisi min al-munafiqina daga bangaren munafikai min ifkin mubin na ƙaryar da aka ƙaga wacce take mabayyaniya ƙarya a fili ƙarara wa buhtanin da ƙage azim wanda yake mai girman gaske fi haƙƙi ummul mu'minina a game da haƙƙin uwar muminai as-siddiqa wacce ta taka matsayin masu gaggata annabawa da manzanni bintin siddiq yar wanda ya kai koli wajen gaggata manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki ya yarda da ita wa an abiha ya kuma yarda da babanta أورد البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم سنقاو في صحيحيهما أتكن صحيحا لتدفنس لكي تترد حديثا منذ هذه الحادثة faruwar wannan ƙage mana sun zo da bayaninsa an aisha ta radiyallahu anha daga ita aishar Allah yadda da ita wa yanzu ma ga ta ita kanta aishar tarwi lana za ta rawaito mana ma a fiha abin da ya faru da ita bi uslobin qasasi da salo irin na bada labari bade wanda yake mai ƙayatarwa qalat tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yakhruja safaran idan ya nufin fita wata tafiya aqra'a baina aswaji yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wacce rabanta na a fita wannan tafiyar da ita ya fito kharaja biha ma'a sai manzo sallallahu alaihi wa sallam! ya fita wannan tafiya tare da ita saboda haka masu mata da yawa suna da dama ta idan tafiya ta kama za ka je kai kwanaki kana so ka tafi da ɗaya daga cikin matanka ana iya ɗaukan salon ƙuri'a in so ne sai ka samu takardunka guda hudu guda uku sai ka ce zaman gida ya kama ki ɗaya kuma sai ka ce da ke za a tafi sai a nallaɗe sai a kaɗa sai a watsa ce ta je ta ɗauɗa ɗaya duk wacce ta ɗauko zaman gida kama ta ita ɗauko kanta ba laifin ka ba ne wacce ɗauko da ke za a tafi to tafiya ta same ka to akwai wannan salo za ka iya bin wannan in ka so kuma za ku iya yin tsari da kai da su shi duk sanda tafiya ta kama na a tsakanin nan za a tafi da uwar gida in wata tafiyar ta taho mai bi mata in wata tafiyar ta faɗo mai bi mata har a zagaya biyar da kuka yi in kuma wata ce a cikin gaskiya ita tafiya ba ta iya jure wa tafiya in ma za a yi tsakanin su wanta da wanta ita ta yafe tafiya shike na cikin ruwan sanyi ta hutar da ku dai salon biyar da kuka tsara an bar abin da yalwa a shari'anci to manzo kan bi wannan salon na yin ƙuri'a inda mace tara in zagayen za a yi fita nawa za a kan a zo kan wata an gane ko to kuma ita ƙuri'a ta iya kasancewa a tafi da ke wannan karan wata tafiya ma a yi da ke duk ba da Allah bai iya to kuma wannan dama sun gamsu cewar ba kai ka abin nan in ma gana ma ka ce to kuma rubuta da kan kan ma a ce kuwa ko ta loga da ka bayar shi ta take ɗauko wacce take ci ɗin <laughs> ko ba haka ba قالت fa بيننا take cewa sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ƙuri'a tsakaninmu fi gazatin ghazaha a wani yaƙi da ya halarci yaƙin fa kharaja fiha sahani sai aka yi dace rabona na a fita da ni ya fito fa kharajtu ma'ahu sai na fita wannan yaƙi tare da manzo fa ma unzila al-hijab wannan fita yaƙi ta kasance bayan an saukar da ayar tsari an ɗora wa bata na manzo da na wasunsa cewa lallai zama cikin tsari kada a rika samun shiga gidan mata wanda ba matan mutum ba ba kuma muharramansa ba sannan su masu zama cikin wato ainihin shigar da ba wani ma zai san wace ce wannan ba sai ta dalili wa ana ofmal fi haudaji ni ana ɗora ni ne in ji ta akan wato ainihin rumfar da ake azawa rakumi wadda mata suke shiga akan yi musu wato ainihin ɗan ɗaki sai a wato ainihin sa su a ciki shi ake cewa haudat to da aka ita take ciki tana ciki ba wanda ya san wace ce a ciki sai an zo kowace ta ɗan yaye kamar za ta fito daga ɗaki ta fito daga ciki wa unzal fihi ana wato ainihin ɗauka ta a ɗora a sauke akan wato wannan shi eh, ɗan rumfa da ke kan wato abin hawan raƙumin ko makamancinsa fasirna hatta idan faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi hitil, sai muka tafi wannan yaƙi aka je aka fafata har wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala wannan yaƙi wa ya kamo hanyar dawowa wadalaula min madina muka yi kusa da garin madina akan hanyar ta masu dawowa adana lailatan bin rahim manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanatta, tashi a tafi a wani dare in an yi zango to za a tafi a matsayinsa na kwamandan yaƙi kan ce to tafiya fa za ta kasance mana cikin daren nan ko kuma muna asuba za mu ɗauki hanya saboda haka duk wanda yake da abin da zai shi shirya shirya su ka adana lailatan sai iya kuwa ko ya sanar a wani dare bin rahi da cewar za fa a bar wannan guri da aka yi zango faƙumtu hina adanu sai na tashi lokacin da wato an masu sanarwa suka sanar da bin rahil barin wannan guri da muka yi zango fama shaitu hatta ja wasu jesha ta sai na kama tafiya har sai da na ƙetare dukan yawan adadin wato mayakan da ake da su ta fita daga cikin rundunar yaƙi ta manzo sallallahu alaihi wasallam falan ma qadaitu min sha'an yayin da naje na gama abin da zan yi na biyan ta to da kan an ce za a tafi mai jin tsuguno zai ma zai je ki nisa dan cikin ibar cikin rundunar mayaka je i juyo idawo to da kan tafiya ta kama bai da matsalar tsayawa zai tsuguno ko wani abu mai kama da haka to saboda haka ci na fita na bar wato ainihin shiyar wannan runduna na ji na gama abin da zan aqbaltu ila rahal sai na wato ainihin fuskanto wajen sirdin da zan hau na wannan abin hawa na <coughs> fala sadari sai na shafa kirjina fa'iza iqdun li min jar'i afar qadin qata sai kwatsam na a? Ah, abun wuyan da ke wuyana na wasu duwatsu da ake cewa duwatsun azfar wata alƙarya ce ko wani guri ne a cikin garin yaman to akwai duwatsu da ake samu ake jerawa kamar da ake jera murjani ko ake jera tsakiya ko makamantansu ko yadda ake jera tarbi an shi ma tarbunan haka ga wasu na 'yan wato duwatsu masu sheƙi da ƙyalƙyali sulakato wannan yan duwatsu da suke aka mata abin ta abin waya da su ta ce in shafa ta naji ashe ya tsinki sanda ta ce ta biyan bukatar ta juyo ashe a can ya tsinki saboda neman abin waya ya kama ta fara ji sai na ko tace sai na koma masu ikri na nemi wato ainihin wannan abin waya da ya tsinke daga jikin waya na fahabasa habasa liftiga'u sai neman wannan abin waya ya tsare ni daga yiwuwar mazan dawo za a tafi kuma wa akbalar rahatun lazina kanu yarhaluna liyu sai wato ani mazajen da suke zuwa su ɗauki wannan rumfar da take hawa ciki su saka akan wato abin hawanta a tashe shi a tafi da shi suka zo suka wato anin daga wannan eh, rumfa fahtamalu haudaji sai suka daga wannan wato ane rumfatawa farahaluhu ala ba'iri suka dora ta akan siddin wato raƙumina allazi kuntu arkabu wanda nake hawa wahum yahsibuna anni fihi gatansu ina cikin rumfar tunda an sanar da za a yi tafiya kenan na gama shi na ni hannun shiga na zauna ba su gafata ta ba wa kana nisa'u zaka tace kuma a wannan lokacin mata haifafan, dukkanin galibi yan shafal ne ba a da wata mace mai jiki. lam na mata a lokacin ba su nauyi ba ba ce ba walam ya shahunan laham walam ya shahunan kai walam ya shahunan laham nama bai baibaye su ba ko bai lullube su ba an gane ko wa innama ya kunnan ulka Haƙiƙa, a wannan lokaci mata dan abin da bai kai ya kawo ba suke ci milan ba'ami na abinci sau da ba a ci an gyatse bai na za a wata ce ba falam yastankir falam yastankir alqawmu hina rafa'uhu thiqal alhawdat su waɗannan mutane da suke ɗaga wannan ɗan rumfa take hawa akan wato raƙuminta ba su yi musa ko ba su tantamar ba ta ciki ba don gani da abin da ya shafi nauyin ita rumfar sun ɗauka tana ciki saboda sun san mata dama ba wani nauyi ne da su ba wani teɓa ne da su bare ce ba su ji nauyinta a ciki ba da suka ɗaga sai suka ɗauka ko tana ciki fahamaluhu suka ɗora wannan siddi akan wannan raƙumi wa kuntu jariyatan hadithata sinni ce a wannan lokacin na kasance jariyatan mai ƙuruciya hadisa tasdinni mai ƙarancin shekaru shekarunta ba su da yawa fa ba a jamala sai suka tashi raƙumi wasaro suka tafi fawajattu iqdi ba a da mastamarra jaishu ban tashi ganin abin wuya na ba sai da rundunar nan ta kama hanya suka tafi runduna ta wuce an banni a can neman wato ainihin abin wuya faji'tu manzilahum sai nazo gurin da aka sauka din inda daga nan aka tashi aka kama hanya aka tafi walaysa fihi ahad na gaba kowa kamar an yi shara fatayammamtu manzili allazi kuntu fihi kawai sai na nafi gurin da na sauka a san da aka sauka a wannan fili inda aka san nake kawai sai na je gurin wa dhanantu annahum sayafqiduni na tabbatar da cewar ai za su ga sarrafa ne, za a gaba a ganna ba fayarji'u ilayya fayarji'u ilayya sai zama sun dawo dan neman ina aka bar Aisha tace tunda dai na san na san za a gaba a ganna ba kuma za a ci a ce a koma ina aka barta to barin zauna a inda dama aka san nake zama in an zo a tarar da ni maimakon kuma in nausa garin neman su a yi bi babu fa baina ana jalisatun ce a halin kasancewa ta ina zaune Gana bat ni ainaya sai ma bacci ya kwashe idanuwa na suka ni kawai sai bacci ya ɗebe ni fanimtu sai na kama bacci a gurin wa kana safwan ibn al-mu'attil safwan dan mu'attil ya kasance a sulami dan kabilar bani sulaim kuma zakwani sannan dai wanda ake danganta zuwa ga zakwan cikin dai dangi ne arrasa min wara'il jaysh yayyo tafiyar dare bayan shuɗewar runduna shi ne manzo ya wakilta izo ibibiya inda wani wanda ya yadda abinsa a ɗauko dama akwai tsari irin nan na kwamandan yaƙi in aka yi zango a guri aka tashi aka tafi to bayan yayewar jama'a daga wajen da tafiya da ɗan wani lokaci ana sa wasu su dawo a zo a bibiya inda wani abin da aka yar a ɗauko a taho da shi ta ce sai wato ainihin safuwan dan mu'attal iya tafiyar dare bayan wato shudewa ita rundunar ibarota ita ho wajen da aka yi zango aka tashi faddalaja ici tafiyarsa cikin dare fa asbaha inda manzili asuba ta masa a daidai gurin da nake zaune nake jiran zuwan a zo a tafi dare fara asawa da insanin na'i sai ya ga duhun mutum mai bacci a filin gurin fa'ata ni sai zo inda nake fa'arafa rafani ya gane ni ce hina ra'ani yayin da ya gani ya aka ya gane ita ce wa kana rani qabla hijabi da can kafin a saukar da wato tsari da rufe ko ina na jiki ya san wace ce ni Aisha saboda da ya gani din sai ya gane cewa aiko Aisha ce tun dama sanayya ta gabata tun da fassai kasu bisir ja'i sai na farka ta dalilin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din da ya ganni kawai ya ga Aisha ce ko sai kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kuma faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din sa ita ce ta farkar da ni daga bacci ne hina arafa ni yayin da ya gane ni ce fa khammartu wajhi bi jilbabi ni kuma ina farkawa sai na ja mayafi na na rufe fuska wallahi ma kallama ni bi kalima ta ce na rantse da Allah bayan cewar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da i bai ce min kala ba kalma ɗaya bai faɗa ba wala sami'tu minhu kalimatan gaira stirja'i kuma ni ban ji ya faɗi wata magana ba bayan gama faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wa hawa hatta ana kharahilatahu sai ya nufo inda nake din nan sai sun kuyar da dabbarsa abin hawansa fa a ala yadaiha ya take kafarta to da kan aka sun kuyar da ta zauna to ka taka kafarta ta gaba to ba magana ta yunkura ta tashi kama kayan mata wanda bai bai ne sai in ka ɗauki kafar ka kayan mata alama nan ta yunkura fara kiftuwa sai na hau wannan dabba ta fantsalaka ya kudu bi rahila. sai kama hanya ina min jagora ina kan wannan dabbatansa ya zama shine ɗan janta ni kuma ina kai hatta ataina aljayshi har muka fi rundunar manzo sallallahu alaihi wa sallam da ma zalo mu'arrisina bayan sun sake yin wani zangon cikin dare fa halaka man halaka fi sha'ani faruwar wannan ta sa wanda ya halaka ya halaka game da al'amari wa kana allazi tawalla kibra kibra al-ifki wanda ya dauki ragamar ko jagorancin kaga wannan kage laifin wannan kage wanda ya dauki nauyin laifin wannan kage abdullahi bin ubayy bin salul shine abdullahi dan ubayy dan salul shine jagoran cewar a ai ce kawai da aisha da safwan sun wato ainihin watsa wasu sun sheke a yanzu intisharu a fil madina yaduwar wannan jita-jita a cikin garin madina faƙadin nan madina aisha ta ce muka iso garin madina fashtakaitu biha shaharan sai kuma na ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda an sha tafiya to ko tafiya neman abin wuyan da fargaba a ya isa ta gaji ga tafiya ta wurin yaƙi kuma ga harkar hawan raƙumi ga shi ta samu kanta ba inda ta saba hawa ta sake ba ta hau wato raƙumin da ba wanda ta saba hawa ba wancan da rumfa injin gina ma kai a jikin rumfa ta zama maka wata matokari wannan kwa ba haka ba ne da na dawo na kama wato anin na koka ne ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda wannasu na fi a ashabil iski. mutane kuma suna ta kutsawa game da maganar da ma'abota kagen da suka yi min kage suka faɗa wala ashu ni da aka yi wa kagen ban san an yi ba ma ban san da haka bane wa ma yaribu ni fi waja'i kuma ba wani abu da ya sa ni wato ko wato zargi ko kuma wani kokwanto game da wannan rashin lafiya ta cewar akwai wani abu da yake faruwa game da ni anni la ara min annabi sallallahu alaihi wa al lutufa illa kawai na ga ba na ganin abin da na saba gani na tausasawa daga wajen annabi muhammad kira da amincin allah tabbata a gare shi allazi kuntu ara min wanda na saba gani a gurinsa na ashtaki a lokacin da na koka da wata rashin lafiya in ban da lafiya na san yadda manzo yake haba haba da ni ta rairaya ta amma a wannan rashin lafiyar ban samu wannan daga wajensa ta inda wani abu zai sa san in kawo a raina to ko wani abu yana faruwa ne to wannan ne amma ban san me ake faɗa ba a gani. inna ma ya dukulu Kulu, yusalli a wannan lokaci da nake wannan rashin lafiya tsawon wata guda manzo kawai abin da yake yakan shigo sai isallama sallama sun mai kulu sannan ce kaifa tikun ya wannan aboki wannan mara lafiyar ya take ciki ta salam haka yake tambayar rashin lafiya wanda da ina rashin lafiya ba haka yake mu ba kuma ya sarif in aka gaya masa cewa ai da sauki ko sai juya ba wani maganar izo ita da ne sannu ya kika ji ya jiki ya waye duk abin da saba samu da gurin samu da lafiya a wannan karan babu fa zalika alladhi yaribun wannan abin kawai shi ne abin da nake ga yana sa ni wani wato zarge zargi ko raye-raye minhu game da shi manzo na yake faruwa ne yake min haka wala ash'uru bi sharri amma ni ban san da sharrin da aka yi min ba hatta na qahtu har sai da na samu sauki jiki ya lafiya amma dai da rauni shi yake cewa na qahtu irin a ce sai da na ji dama-dama in ji bahaushe ko eh fakarashtu ana wa ummu mitsa sai na fita <clears throat> ni da babar mitsahu kibalin manasi muka yi wajen wajen gari an ce manasi fili fetal da yake a wajen gari in sun buƙaci wato biyan buƙatar tsuguno haka ake kamar da ya ƙauyuka har yanzu haka ake galibi ba a ban dakuna a cikin gari suna ganin cewa za ka zo ka ban daki a gida ka ishi kanka da warin abin da matan kai kawai ya bushe gara ta wato an mayar da shi kasa shi ke ko zago to saboda haka ta ce sai muka wato yi wajen gari wahiya mutabar razula wannan wajen garin shi ne gurin zuwan mu mu biya bukatar tsuguni wa kunna la nakhruju illa laylan kuma mun saba ba ma fita yin tsugunan sai dare ila laylin zuwa wani daren in aka yi sai wani daren zaka je kai tsugun in kai daren yau to sai wani daren kuma in baka ji a daren yau ba to sai wani daren kuma haka muke harka tsugun wa zalika qabla an nattakhid al haka tana faruwa da mu ne kafin mu fara samar da makewai. qariban min buyutina adab da gidajenmu da babu wato an makewai haka ake sai an yi tafiyayya a ji a tsuguno a dawo wa amruna amrul arabil uwal al'amarin mu da game da abin da ya shafi fita a tsuguno irin al'amarin yadda larabawan farko suke da haka muka taso muka gada a gurin iya da kakanni larabawa fitabar ruzi wajen abin da ya shafi zuwa a tsuguno ibal al shiyar inda ba wato alin kowa ma'ana wajen gari ke kenan wa kunna nata'azza bil kunut a lokacin muna ganin wato ai akwai cutuwa a ce mutum ya yi ban ɗaki a cikin gidansa Da inda wato ainihin ka nufi gurin wari ne zai rika tashi kuma ka kawo kanka ka su kuda da wayar sauransu a lokacin sai muke ganin ya mutum ma zai zo wajen matsuguni a dab da inda yake zama yake harkokinsa to wa kunna na ta'adda bil kunfi an nattakhidaha inda buyutina muna ganin rashin dacewar mu yi wato ban dakuna a gidajenmu fa aqbaltu ana wa ummi misbah tace sai muka nufi eh, wato fa aqbaltu sai muka wato ainihin fuskanto garin madina ana wa ummi misbah da ni da mahaifiyar misbahu hina faragna min sha'ina yadda muka kammala bukatar mu namshi muna tafiya tare fa asarat ummu misbah muna cikin tafiya sai ita uwar misbahu sai ta tuntube min mirtsiha a ta dalilin sarkafewa kafata da zani ko mayafi qalat ta isa misbahu tana yin wannan tuntube ta cewa ta yi ya halaka ɗanta kenan tana cewa ɗanta ya halaka fa qultu la ce da ita bi isa ma tir da abin da kike faɗa ya mutum zai rika wa ɗansa cewar ya halaka ina ke ina faɗa ɗanki ya halaka ko halaka ta tafa da shi a <clears throat> yi dai a jiki na cewa Allah ya sauke wa na ko ya shirye shi ko a rajulan yanzu a ce ki rika zagin mutum wannan ai zagi ne alhali shahida badara ya halarci yakin bada ita kare shi take ba ta san me ake ciki ba faƙalar sai ta ce ya hanta sai ta ce da nike wacce baki san lawan gari ba alam tasma'i ma qala baki ji abin da mislahu yace bane game da ke ke kare shi qultu wa ma qala <clears throat> sai ce da ita me mislahu yace da har za a ce da shi ya halaka fa akhbaratni bi qawli ahli al A anan ne ta bani labarin abinda masu kage gare ni suke faɗa cewar ai da safwan ibn mu'assil da ni mun je mun yi zinamu fazdattu maradan ila maradi tace sai rashin lafiya ya ƙaru akan rashin lafiya da nake ci ta dawo sabuwar mara lafiya ta ji abin da wato ya bige ta ya taba zuciyarta aisha radiyallahu anha ta an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lil audati ila baiti abawaiha matashiyar mu shine bayani akan aisha Allah ya yarda da ita tana mai neman iznin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya bata dama da izini dan ta koma gidan babanninta za ta koma gaban babata da babanta qalat falamma rajatu ila baiti aisha tace yayin da na dawo gidana dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shigo ya sallama wa qala yace wa kaifa tikum ya wacce mara lafiyar taku fa qultu e idan li ila abawayya sai nace da shi manzon Allah kai min izini ina son in je wajen babata da babana قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما tace a lokacin abin da yasa na nemi sa zan je gaban iyayena ina so in je in samu tabbacin wannan labarin a gurin iyayena sun ji sun san me ake faɗa game da ni fa adina li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya min izini fa ataitu abawayya sai na je gurin babata da babana fa qulti li ummi sanati da babata ya ummata ke babata ya tahaddathu an-nasu bi wai me mutane suke faɗa ne game da ni ta nuna kamar ma bata ji ba fa qalat sai tace ya bunayya ya ke yata hawwi ne ala nafsiki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari ki mai da komai ba komai ba in ji ba haushe ko fa wallahi tace mata na rantse miki da Allah laƙalla ma kanat imra'atun qat sam sam karanci ne a ce mace ta kasance wazi'a me haskakawa inda rajulin a gurin wato magidanci ma'ana mace ta zama mai haskakawa a gurin mijinta karanci ne a ce mace ta zama mai haskakawa a gidan mijinta yuhibbuha mijin nan na matukar santa wala ha bara'ir kuma tana da kishiyoyi illa aktharna alaiha face sun yawaita ce ku ce a kanta ki kwantar da hankali wani abu da ke faruwa ki ɗauke shi ba komai ba fa qultu subhanallah tace sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ashe ma iyayena duk sun san da wannan bayanin ki wala qad tahaddatha an-nasu bi hadha tace ah to wai mutanen ma suna zantar da wannan magana kuwa haka abin yake qalat ta ce ai saba tu tilkan laila wannan daren kaf ɗinsa kuka na rika in ji kuka kawai nake hatta asbahatu hakkari ya waye mun naga asba la yarqauli dam'un hawaye baya yankewa a fuskar wala aktahilu bi naumin kuma ban iya sa bacci a ido na ban ganshi ba ma ba bacci kuma hawaye ba yankewa haka na kwana thumma asbahtu azki sannan na waye gari kukan nake ban daina ba wannan abun akoka ne annabi sallallahu alaihi wasallam يستشير بعض أصحابه في شأنها yanzu kuma mun zo ga annabi sallallahu alaihi wa ina mai neman shawarar wasu daga cikin sahabbansa game da al'amarin matarsa Aisha qalat Aisha tace fada a Rasulullahi sallallahu alaihi wa Ali ibn Abi Talib sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kirawo Aliyu dan Abi Talib wa Usama ibn Zaid ya kirayi Usama dan Zaid hina hina talbasal wahayu a daidai lokacin da wahayi yi jinkirin zuwa yastashiruhuma fi firaqi ahli ina mai neman shawarar su game da rabuwa da iyalin sakin Aisha zai koko ya batta qalat fa amma usama amma ta ɓangaren shi usama fa ashara alaihi bima ya'lamu min bara'ati ahlihi sai bai wa annabi shawara game da abin da ya sani na kubuta iyalin wa ya ya'lamu fi nafsihi min alwudd lahu da kuma abin da ya sani da ke zuciyar manzo wanda ya fito fili alamu suka nuna na yana matuƙar ƙaunar iyalin faƙala usama sai usama ya ce kum ahaluka ya rasulallah aisha fa matakka ce iyalanka ce ya manzan allah wala na na'lamu wallahi illa khaira na rantse maka da Allah mu dai bamu san wani abu tattare da ita ba sai alkhair kuma wannan alkhairin da muka sani akan sa zamu gini wa amma ali amma shi ali bin abi talib dan abi talib fa qala sai ce ya rasulullah ya manzan Allah lam yudayyiq Allahu alayka Allah fa bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kathir mata ba ita bana nan birjib dan da zaka mutunta kanka Allah ta kowa ka nemo wata an gane ko haka ɗabi'ar shawara sai. to kaga wannan ga ɗabi'ar mace mai rauni baka isa ka ce ba za ta ji ƙaiƙayi a wannan magana ba ko mai shirinsu da na ali a wannan abin sai ya riƙa wato taɓa ta shi ya ce a rabu da ita kenan ma ɗaukar ta ake iska kenan an gane ko musamman mata dama dai su waɗannan masu tarbiyya ne in banda haka ko an dade ta ai kuma ba maganar ta daɗi to bayan ya bashi wannan shawara sai kara masa cewa wasalil jariyata tambayi wannan baiwar da take kai kawo a gida mata su suka san mata akwai barira wacce take wato ta zama yar cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ita aisha ta biya kuɗin fansarta daga wajen masu ita an ɗora mata fansa sai ta gaya wa aisha aisha ta ce to bari zan ba su kuɗin a fanshe ki har suka ce to sai dai idan an fanshe ta cin gajiyarta idan da za ta mutu su da suka zama da ita baiwa suka yanta ta daga baya suka ba ta damar ta fanshi kanta su za su ji gajiyar wannan su ne shi ne sharaɗin su annabi ya ce rabu da su su sa sharaɗin a banza a wofi duk wani sharaɗin da babu shi a littafin Allah aikin banza ne wanda ya yanta bawa shi ke cin moriyar bawa Ke saye ka ki yan tatsin ji wanda zai zo ya ce baki ce zaki ce gaje ta to wannan baiwar tana tare da ita to ita da take wato anin kaiwa da kawa a cikin gidan duk ta zama ya to ta san komai na sirrin mace mace ita ta san mace inda wata alama ta watsewa ko na abu za ta iya sani to shine sai aliyu yake cewa ya manzan allah ka tambayi wannan baiwar da ke cikin gidan nan wacce ta zama ya take tare da ku tasduquka za ta gaya ma gaskiya abin da ke aku su mata sun san yan uwansu an gane to da ka dai duk da ya faɗi wata magana ba ita ce karfar abin da ya dai goya da cewar a sake neman mace wacce ta san harkan mata qalat fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barira ta ce sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kira barira faqala ai barira yace da take barira hal ra'aiki fiha shay'an yuribuki ko kin ga wani abu tare da ita Aisha da yake sa ki kokonto a wannan al'amari kin ga wani abu da zai iya baki damar ki ce biri ya kama da mutum an fahimta qalat lahu barira sai barira ta ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam la wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban ga abin da zai sani ko kwanto game da al'amarin aisha in ra'aitu minha amran aghmisuhu 'alayha ni ban ga wani abu da zan iya wato aibata ta da shi ba asfara min annaha jariya fiye da in ce da kai ita dai mai ƙuruciya ce inda wani abu zan faɗa da zaka ce suka ne a garinta ko kuma wato aibi sai dai ce maka mai ƙuruciya ce hadifa sinni tana da ƙarancin shekaru shi kuma ƙarancin shekaru ba za zai maka abin da mai yawancin shekaru zai ma ba to inda abin faɗa a kanta shi shine gashi zan gaya maka ta namu an aji ajini Ta takan yi bacci ta bar wa mutane garin su a kwaɓe ma'ana kai manzo a kwaɓa ma gari a je a yi bacci faya a jinu faya a kulu akuya ko tinkiya da ke kai kawo a unguwa ko a gari ta zo ta cinye maka gari inda wani abu za a faɗa na aisha wannan ne. an gane ko ina masu kama tumaki ga hadisin ku ya zo ko i aikin da ya kamata malamai su nan, na gabta gwamnati wanda suke jin magana tattaro irin waɗannan hadisan su gaya mata a lokacin manzo akwai awaki da tumaki suna shiga gida ko ba sa shiga suna cin wani abu ko ba sa ci me aka a lokacin manzo kuma me yasa ba za a yi shi yanzu ba ko saboda haka in kunne ya ji qalat tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min yawmihi eh, fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min yawmihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi a wannan rana da iji waɗannan shawarwari Fasta zara, min Abdullahi bin Ubay bin Salul ina mu jama'a su masa uzuri game da duk abin da zai ce akan Abdullahi dan Ubay dan Salul فقال رسول sallallahu alaihi الله wa huwa وهو على المنبر sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, yana akan mimbari. man ya aziruni min rajulin balagani azahu fi ahli waye zai min hanzari game da mutumin da cutar cutarwarsa ta wuce ta tsallake na hatta je ga iyalina in wani abu na ɗauka na mataki ko wani abu na yi min hanzari ya ci in faɗa abin da zan faɗa a kansa ko ban ci bai ci in faɗa ba wa minan ruwati man qala daga cikin marawaita wannan hadisi akwai wanda yake cewa da manzo yace man ya adiruni, min rajulin balagani azahu sai kara cewa fi ahli baiti maimakon fi ahli a can eh waye zai mun hanzari da uzuri game da mutumin da cutar wasta ta tsallake na hatta tafi zuwa ga jama'ar gidana fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira manzo shi na rantse muku da Allah ban san wani abu game da iyali na ba sai alkhairi ya gina abin da ya sani akan abin da Usama ya gaya masa da abin da Barira ta gaya masa an fahimta ko ya fita da hukunci guda mana ƙara karfafa abin da yake kai da sahabbansa duk wanda yake irin wannan da wuya al'amarinsa imoni ko ya ɓaci walaƙad zakaru rajulan ita kuma gashi sun zo sun ambaci wani mutum da suka danganta masa sharri da ita ma alimtu alaihi illa khaira shi ma ban san wani abu tattar da shi ba sai alkhairi mutumin kirki bawan Allah ne na kwarai wa ma kana yadkhulu ala ahli kuma ɗabi'arsa shi wannan bawan Allah bai shiga gurin iyali na bai shiga min gida illa ma'i sai dai mu shiga tare da shi bai taba shiga min gida shi kadai ba to ya za ka zaci wannan da wanda haka ba ta ai sai in yana shiga gidanka ba ka nan da kake tunanin zai kulla wani abu amma wanda kana nan tare kuke shiga me ya za ka zaci zai wani abu da kaga duk wani abu za a tunkuɗe masa abin da aka jingina masa ya samar da shi tun kafin faruwa abu shi yasa ba a so ka kai kanka guraren zargi kana kai kanka gurin zargi to ka ba wa shaidan kofa kuma ka ba wa shaidanin mutane dama qalat tace fa qama sa'd ibn sai sa'ad dan mu'az jagoran aus cikin kabilan da ke garin wato anin madina sai ya miƙe ahadu bani abdul Ashan, ɗaya daga cikin wato zuriyar abdul ashar faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan allah ana wallahi a ka min na rantse maka da Allah ni ne wanda zan tsaya ma in baka hangari akan haka inda duk abin za ka faɗa ka faɗa dama ta ka faɗa ta samu inda duk abin da za ka yi kai an taɓa ka taɓawar da ya ci a ce ka mai da martani in kana min al'aus idan wanda ya maka wannan abin da ya maka cikin ƙabila aus yake darabna unuqahu mu ɗan ausu za mu kashe maka shi za mu sare ma wuyan kakka damu abin na cikin gida ne muna da yadda zamu wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga cikin yan uwanmu ne yan kabilar khazraj amar amar amartana ko amartana fa fa'alna fihi amra kai za ka yi mana umarnin abin da za mu masa mu kuma za mu qala sa'adu bin ubada sai sa'adu dan ubada wa huwa sayyidul khazraj shi kuma shine shugaban kabilar khazraj wa kana ummu hassan binta ammihi uwar hassan wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka yaya ta kagen. ‘yar ɗan uwan babansa ce kaga ɗanta ya shigo cikin abin an taɓa dangi ko min fakhirihi ina daga cikin ɓangaren wato ainihin danginsu ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren uwa ke ce fakhir Kuwa cikin wato rukunin rukunin dangi haka ina bangaren rukunin su wa kana qabla zalika rajulan salih abinda aka sani da shi sa'ad dan ubada a da dai kafin faruwar wannan matsalar mutumin kirki bawan Allah ne nagari walakin ihtamalathu alhamiyya amma abin bakin ciki kabilanci ya tunzuro shi kabilanci ya kama shi faƙala li sa'ad bin mu'az sai ce da sa'ad dan mu'az kazabta ƙarya kake kai ƙarya la amrullahi la taqtuluhu na rantse maka da Allah in ɗan wato bangaren khazar ne ba za ka kashe shi wala taqdiru ala zalika ba ka da ikon yin haka baka isa ba irin da yadda ba shi ki cika baki fa qala usayd bin hudayr sai usaidu dan hudar shi kuma ce, wa huwa ibn ammi sa'ad shi kuma dan dan uwan baban sa'ad ne ya'ani bin mu'az abin nufi sa'ad dan mu'az wancan na bangaren ausu kenan wanda ya fara magana fa qala li sa'ad bin ubada sai shi da sa'ad dan ubada mai cewa ƙarya yake ba za a iya ba kazabta kai kake ƙarya la amrullahi la na rantse maka da Allah wanda yi wannan abin zamu kace shi yake fa innaka munafiq kai ma ashe munafiki ne to jadilu adil munafiqin dan gashi kana jayayya akan munafikai kana ba su kariya fatasawar alhayyani sai waɗannan wato ainihin rukunin 'yan unguwa guda ko 'yan rukuni guda ko 'yan ɓangare guda illa bambancin ƙabila da ƙabila suka wato ainihin yunƙuro kowannensu ya tunzuro al'ausu wa khazraj abin da ya shafi ausu da khazraj hatta hammu an yaqtatilu har suka himmatu da a fara yayi a kashe juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun al minbar a wannan lokacin duk da ake wannan manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah sabbata a gare shi na tsaye kan mimbarin falam da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi bai sako ba yukhaffiduhum ina wato ainihin sassautar da al'amarinsu ina wato ainihin awata musu hatta sakatu har suka shiru wata kata shi ma in shiru gurin ya tsit gaba aisha ta ce wa bakaitu yau ne zalika wannan ranar duk da ake haka ni ina can ina ta ɗora kuka akan kukan da ya gabata wannan rana ita ma kuka kawai nake wala yar li dam'un hawaye baya tsayawa baya yankewa a wato anin idona wala aktahilu bi naumin kuma bacci ya tafi na daina jinsa bana jin bacci kai tu lailatul muqbila sannan na kama kuka daren da ibiyo bayan wannan daren wala yar li dam'un shi ma dai a wannan dare hawaye bai yanke min ba wala aktahilu bi naumin ban iya samun yin bacci ba take cewa fa asbaha indi abawaya babata da babana su ma haka suka wayi gari a inda nake suna kuka da kuka na dan ko ba su kuka ba kuka suke bacci ba zai ba yakka ta gagara bacci hawaye ya yankewa daga fuskar ko ba ka da ka iya ba za ka je ka ce a yadda ɗanka na kirki ba ne wa qad bakaitu laylatayn wa yawman sai da nayi dare biyu ba abin da nake sai kuka da yini guda hatta azunnu anna buka bukaa faliqun kabidi har sai da na rika zaton anya ku hawaye ba zai wato ainihin kullan min a cikin zuciya a cikin wato hantata ba hawayen nan ku ba zai fata-fata da hantata ba tunda hanta ita ce mafi laushin abu a cikin kayan ciki in bakin ciki ya bakin ciki wani lokaci sai ta diddige ka halaka saboda wato matsalar ma za ta taɗa saboda fargaba da tashin hankali da ke aikin da suke na tacewa sai su gagara yi ta ce sanadiyar cewar to kai anya kuma ina zaton kukan nan hawayen nan da nake yi ba zai wato ainihin bullo iraka wato ainihin hanta ta ba ƙala ba ce fa baina ma huma jalisa ne indi a halin kasancewar babata da babana suna zaune inda nake yadda ban bacci ba yadda kuka bai yanke min ba su ma sun kasa komai wa ana abiki ni kuma na ta kuka na wa idis ta azana imra'atun min al'ansa ana cikin haka sai wata mace daga cikin mutanen madina ta nemi izinin shigowa gidanmu sai sallama fa'adin tulaha sai ne mata izinin ce shigo wace ce fajalasa ta biki mai ita ma nan ta kama kuka tare da ni wannan ita ce ce min biki na wato ainihin taya tashin hankalin ne ita ma tausayi ya sa kuka ta balle da to kun ji yadda aka wa Aisha kage duk magana da ake ta faɗa a ce ai wasu suna cewa ai mazinaciya ce har yanzu aka zo ake ake ta wadari da magana ake sake dawo da ita to wannan ce wannan ne shine abin da ya faru inda baka sani ba yanzu ka yi ilimin abu saboda ka duk wanda zai zo maka da abun kai gare kake a kan abun ka san inda ya sa gaba to ana za mu tsaya abin da muka dace Allah ya ba mu ladarsa wanda aka cikar da kuskure ko tsimin harshe Allah ya na wannan mai tambayar yake cewa idan mutum zai yi karatun alkur'ani dole ne sai ya yi alwala alwala mai karatun alkur'ani mustahabbi an so wanda zai karanta alkur'ani ya zama yana da alwala don wato cikar tsarki bayan tsarkinsa na imani da musulunci kuma ya samu tsarki na abin da ya shafi wasu ainihin alwala amma da musulmi zai karanta alkur'ani ba tare da ya alwala ba bai wa allah laifi ba kuma karatunsa abin a karba masa muddin ya yi yadda ake bukata shi ya sa in ba manta ba kamar da yake cikin muwaffa da aka ce na umar ake magana cewar sai wani yake cewa kai wa yake karanta alkur'ani ba ka da alala ce a ah, kai sai labatul kazzab ne ya zo maka da ta hanyar da za karanta alkur'ani ba da ba za ka karanta alkur'ani ba an gane ku saboda haka ya halatta a karanta alkur'ani ko ba a amma in ana so a yi shi a mafi cikar yanayi da hali su sai a alula wannan shi ne abin da na alaikum eh, na a yake cewa idan mutum matan biyu ne ana so a san wacce ce za a fara tafiya da ita aikin hajji uwar ko amarya sai shi to kun gani ban da damar in biya muku duka mutum dama ta ta in biya kujera ɗaya da tawa ne Allah ya kai wata shekara kuma zan iya samun damar in biya tawa da ta to ya da wa za a fara zuwa kowace take ga cewa to kada a zo shekara mai zuwa ɗin a samu cutar kwalara a ce 'yan najeriya ba za su ba ko makamancin haka ko a ce jama'a ta yawa ce ta gaskiya ta take so ta je ta ba ta gaskiya ta za ta faru ta ce to abin da za a yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a aka yi dace sai uwar gida ta ɗauko tafiya to da Allah ya kai mu shekara mai zuwa ba ƙuri'a za da za a yi ƙuri'a ko bayan ita wannan ta san cewar ita an jira ita saboda kawai tafiya ta amarya ce yawa nan ba ta ƙuri'a na'am ijo na da shi mutumin da bai raka talfajir ba izo aka yi sallar asuba da shi ba a idar sai ke gace tun shari'a ta nuna akwai halaccin bayan idar da sallar asuba a irin wannan lokaci kana iya isar da sallar ka ta raka talfajiri da baka yi ba yake cewa to ka tashi kana yi sai shi kuma wani ya makara bai zo asuba ba kawai sai joni da kai a matsayin ya samu wanda za su yi jam'i yaya tallata ta yi sallarka ta yi ba wa da abu kace da yake cewa mutumin da ya sanya safa kuma ya shafa a kan safa kamar yadda ya halatta kana iya yi a kan safa ko a kan kofi ita to kuma ita safar akwai inda kafarsa tana ɗan leƙowa ta ɗan fashe ya shafarsa da ishafarsa ta yi isu eh, sallan mata gaba ɗaya sallar su karatun a koye suke koya abin yi sallan mata inda ake karatu a fili a shari'ance a fili suke inda ake a boye a boye suke kamar namiji kamar mace daidai da daidai abinda ko aka yi magana idan sallah ta kama mace a masallaci da ake tarayya maza da mata maza suna sahun gaba-gaba mata suna sahun baya kamar da a lokacin manzo yake faruwa aka ce to mace ta yi ƙasa da muryarta ta jiyar da kanta da wata take dab da ita domin kada ɗaga muryarta ya zama ruwa wasu da suke da wato cutar sha'awa a rai matsala to haka ko a yanzu masallatan juma da ake da su suke da ɓangarorin mata wasu za ga matan suna iya hango sahun maza to in har muryarta za ta iya zuwa inda maza suke to bai halatta ta daga murya yanayin da za ta iya cutar da wanda daga cikin maza eh, wato ainihin samu matsala da mijin muryarsa amma in dai ba wannan to za ta iya daga murya ta ke karatu ta tajiyar da kanta ta tajiyar da wanda suke kusa da ita mata wannan bai saba shari'a rashin fahimtar wannan yasa wasu za a ce da ita ai mata ai an ce ai muryarsa al'aura ce ba wani nasti a haka cewar ba za a daga murya ce magana a inda akwai muharramanta ko kuma daga ita ce mijinta ko sai ƴaƴanta wannan ba dalili da yake sai ka zo ka tadda mace an hana ta ba ta yin sallah ta sallan ta karatu a fili ita za ta ji yadda kanta ta ji yadda wanda ke kusa da ita amma in ta iya ta kira ɗan ladi daga nan na can kuma ya ko kuma ita ce dai mai wannan wani. ko ta shiga mota ta yi hirar su san rai ta gari har wasu na jin nauyin wannan anya kuma can aure ne ba amma ta zo sallah kuma ta rufe ta rufe magana ta ce an ce muryar mace al'aura ce to a cikin sallah ce ko take al'aura banda a mota haya dan an fita unguwa sai saboda haka za su karatun su a fili a inda ake a fili su jiyar da kansu su jiyar da na kusa da su a cikin gidanta ne kuma to me matsala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk